yau asabar sha ɗaya ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1447 wanda ya yi daidai da 28 ga watan biyu shekara ta 2026 wannan shine majalisinmu na goma sha ɗaya a cikin majalis ɗinmu na tafsirin alƙur'ani mai girma na wannan wata mai albarka a cikin wannan shekarar ah, har yanzu kafin fara karatu wanda yana tambaya guda biyu tambaya ta farko yana maganar cewa abinda aka ce wanda ya tsaya tare da liman har ya gama za a rubuta mai ladan wanda ya yi tsayuwar dare gaba ɗaya to idan mutum ba zai yi shafa'i da wuturi ba ba shi kuma ya zai yi. zai yanke daga nan zai shiga ya samu wannan ladan ko ba zai samu ba abinda manzon Allah ya ce man qama ma'al imami hatta yansarif wanda ya tsaya tare da liman har liman ya gama Shi ne zai shiga cikin wannan Za ka za a rubuta mai ladan kiyamun laili gaba ɗaya idan liman bai gama ba kai ka gama ba za ka shiga cikin wancan falalar ba ka dai sami falalar sallah da ladan sallar da aka yi amma ita wannan falalar da aka ayyana ta cewa za a sami lada iri kaza wanda ya yi kaza to dole sai mutum ya cika waɗannan ɗan da aka sa a cikin falalar sannan zai same su takan aka ce hatta yan sarif har liman ya gama ya tashi to duka abin da liman zai yi yana ciki sai ya gama ya tashi in yayi sallar tarawihi yayi shafa'i da wuturi duk yana cikin hatta yan sarif har sai ya gama wanda ba zai yi shafa'i da wuturi ba kenan ba zai shiga cikin wannan ba wannan ƙaidin da aka sa don za Allah ya sa ƙaidin hatta yan har sai ya gama kuma lokacin da aka tashi ba a yi shafa'i da wuturi ba an gama ko ba a gama ba ba a gama ba ta har yanzu liman bai gama ba ta ka falalar ta taƙaita da waɗannan abubuwan da aka lissafa illa wa mataƙila mutum zai ce zai bari ne sai shafa'i da wuturi sai a ƙarshe shi ne dama abin da aka fi so idan mutum zai yi shafa'i da wuturi ya zama ƙarshe ne sallar ƙarshe da zai yi a nan ne zai yi shafa'i da wuturi domin manzan Allah ya ce ija'alu akhira salatakum bil laili witiran. ku sanya ƙarshen sallar ku ya zama wuturi ne amma idan mutum ya zo a sallar tarawihi ya yi wuturi kuma da daddare ya tashi ya ƙara yin wata sallah sallar shi a ƙarshe ta zama wuturi bai zama wuturi ne a ƙarshe ba sannan kuma ba zai ce yanzu bari in yi wuturi a yanzu ba sannan na tashi da daddare na sace yin sallah sai in yi wani wuturin wutirin ya warware ke in kai wutiri misali kai raka'a uku yanzu a nan wutiri da daddare ka sake tashi kai wani wutirin raka'a uku ka yi kenan ka yi raka'a shida sun koma shafa'i ba wutiri a cikin sallolinka ka rufe wutirin shi yasa manzon Allah ya ce la witrani bi lailatin ba a wutiri guda biyu a dare ɗaya. ba a wuturi biyu a dare ɗaya kana yin wuturi biyu a dare ɗaya to sun tashi daga wuturi sun cike sun zama shafa'i sun zama kowace tana da ‘yan uwa kenan shi kuma wuturi ana yin raka da ba ta da ‘yan uwa a ciki shine wuturin sauran kuma da kai gaba ɗaya su ne shafa'in ko guda nawa kai idan ka yi biyu biyu so biyar ka yi shafa'i goma kenan ka yi ri ɗaya idan ka yi bibi so biyar ka tashi ka ƙara yin wata biyu ya zama sha biyu kenan ta ukun eh, guda ɗayan ta zama ri kenan ba wannan guda ukun da za a ce shine a yi shafa'i da ri guda uku a duka sauran da aka yi su ma shafa'i ne raka raka'a kwaya ɗaya wanda ba ta da ƴan uwa ita ce wuturi da haka in kai mata wata ka sace yin wata ta zama babu wuturi a sallar ka a daren to ba a yin wuturi biyu a dare daya, kuma an fi so shafa'i wuturin ya zama a ƙarshen sallah to amma babu laifi mutum ya iya yin wuturi ba sai a ƙarshen sallolin shi ba za ka yi yin ka a lokacin sallar tarawi da daddare kuma ka tashi ka yi sallar ka babu wuturi shi kenan wuturinka ya yi watarinka yayi amma abin da aka fi so ne ya zama a ƙarshe an fi so ya zama a ƙarshe amma in ka yi shi yanzu da niyyar ba za ka yi tashi ba misali sai ka yi wutarinka sai kuma ka ji kana da sha'awar kana da ƙarfin gwiwar da za ka tashi ka sake yin wata sallah ba wanda zai hana kai yi ba za ka sake yin wata sallah ba don ka riga ka yi wutiri za ka iya tashi kai sallar ka amma dai ba za ka sake maimaita wani wuturi a kai ba to shi ne abin da yake da alaƙa da wannan da mutum zai bi liman ya bi liman har ya gama har ya wuce wannan babu ne fi. sai samu kuti lahu qiyamul laila sai a rubuta mai qiyamul laili na daren gaba ɗaya da daddare kuma in ya tashi sai ya sallar shi ba wuturi a ciki sai dai idan duka ana yi idan an zo tarawih da ana yin wuturi in an zo kuma kiyamun laili nan ma ana yin wuturi to wanne zai yi wanne zai yi a ciki sai yi na ƙarshen kenan yayi na sallar cikin daren da za a yi na tarawihi kuma ya bai sai zama a wanne zai sami ladan man kama ma al-imami hatta a na ƙarshen zai samu wannan ladan idan kuma bacci ya ɗauke shi bai iya samun tashi ba ya yi asarar wannan daren kenan amma dai in ya yi a lokacin tarawihi shi kenan amma idan yana yi ana yi a tarawihi kuma ana yi a tahajjud sai ya bari sai da daddare na tahajjud din sai ya yi witirin shi a wannan zai iya yanke na tarawihi ya bar liman tare da ba sai ya bi shi a ba wannan kuma tambaya ta biyu yana maganar wanda ya zo yana yin sahur yana yin sahur sai daga baya sannan sai ya gane ashe alfijir ya riga ya fito Mana sai bayan an yi kiran sallah ne sannan yake yin yake yin sahur. Wannan matuƙar dai yana da ya bi sababban babu wani abu na sakaci a kan shi dangane da rashin bayyanar lokacin sahur ɗin, wannan babu laifi a kan shi. Inde ba shi da wani sakaci da ya haifar mai da yin wannan duk ya bi duk sababin da ya kamata ya bi domin al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana shine qa'idar asali abinda ake kai shine akai mana asali da daddare shine rashin fitowa alfujir shine asali rashin fitowa alfujir shine asali yanzu yana kan asali ne sai ta bayyana mai cewa ya fita daga kan asali inda cewa ya yi ya zo ya sha ruwa ya ɗauka an kira sallah sai ya bayyana ba a kira sallah ba menene asali a nan wane ne asali kiran sallah ko rashin kiran sallah rashin kiran sallah shine asali asali yana cikin lokacin azumi ne har sai dalili ya tabbata cewa ba an fita daga lokacin azumi da haka ya saba ma asali a nan amma a can rashin fitowa alfijir shi ne asali yana cikin dare ne sai alfijir ya fito za a tabbatar da cewa an fita daga dare Anan kuma asali kana cikin azumi ne shine asali za ka ci gaba da zama akan asali har sai dalili ya bayyana cewa an fita daga cikin azumi da akwai bambanci tsakanin na fitowa alfajir da kuma na faɗuwar rana na fitowa alfajir kana cikin asalin ka ne rashin fitar alfajir na faɗuwar rana kuma kana cikin asalin ka ne azumi yanzu kai ne ka zo da sabanin asali ka sha ruwa wancan kuma kana cikin asalin ka ne. cin abinci cewa alfajir din ya fito shine sabanin asali a lokacin to wannan shine eh. wannan galibi a masu addu'a kowa yana da bukatu na alkhairi masu yawa da yake buƙatar addu'a Allah ya karɓa mai addu'ar shi kuma lokacin da muke ciki a yanzu lokaci ne na karɓan addu'a da damammaki na karɓan addu'a a cikin lokuta na wuni lokacin da Allah ya fi karɓan addu'ar bayi shi ne sulusun lailil afir, sulusun dare na ƙarshe lokacin da aka kasa dare gida uku to kashin ƙarshe shine lokacin karɓan addu'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yanzilu rabbuna kulla laila hina ya thuluthul layl al-akhir ubangijin yana saukowa a kowane dare zuwa sama ta duniya lokacin da ya zama saura kashi ɗaya bisa uku na dare ya ƙare yana kira a cikin bayi hal min da'in fa astajibu akwai ne kira an amsa mai kiran akwai ne roƙo in ba shi abin da yake roƙo akwai mai neman gafara in mishi sanzu Allah ya ce haka Allah zai ta shilantawa a cikin mutane har sai alfijir ya fito tun daga sulusun ƙarshe na dare har zuwa fitowa alfijir lokaci ne da Allah yake karɓan addu'ar bayi a wannan lokaci da aka duk wanda yake da buƙata yana buƙatar ya samu wannan lokutan wurin addu'a wanda kuma a yanzu a galibi kowa yana farki a irin waɗannan lokutan saboda shine lokacin da ake tashi a yi sahur to kada ya zama kawai hankalinka na kan abin da za ka ci da abin da za ka sha ka tuna cewa lokaci ne na karɓar addu'a kuma kana da buƙatu a wurin Allah kuma in ka roƙi Allah a irin waɗannan lokutan Allah zai karɓa ma buƙatunka naka bayan wannan lokacin akwai lokacin buɗe baki maza Allah ya ce mai buɗe baki idan mutum ya yi azumi ya zo buɗe baki yana da da'awatul laturan. yana da addu'ar da ba a mai da ita in ya roƙi Allah Allah na bashi abin da ya roƙa lokacin da zai yi buɗe baki daga nan ma hankalin hankalinka gaba ɗaya ya shagaltu akan me za ka ci magance yunwar da take damunka ka yi tunanin lokaci ne na karɓan addu'ar bayi ka yi tunanin za ka iya roƙon Allah a wannan wurin nan take Allah ya karɓa maka bukatunka da haka da wancan sulusin dare na ƙarshe da lokacin buɗe baki abin da sa suke zama lokuta na karɓan addu'a masu falala saboda lokuta ne wanda aksarin mutane suna fala da su za ka samu galibin lokuta masu falala ana sa su a lokuta ne da mutane suna da gafara da yawa a lokacin sai a sanya irin waɗannan falalar a ciki da yawa wasu sun gafala a lokacin suna ta bacci in ba irin wannan lokacin na tashi sahur ba haka kuma lokacin buɗe baki kowa hankali shi na kan yunwar da take damun shi ya zai iya magance wannan yunwar abin da ya fi damun shi kenan kafin ka samu wanda zai mai da hankali shi bari ya zauna a wannan lokacin ya natsu ya roƙi Allah buƙatu sai ɗaiɗaiku za ka samu a cikin mutane Taka lokuta ne masu daraja na karɓan addu'a, wanda mutum yake da dama a samun su a cikin wannan watan na Ramadan. ga shi a watan Ramadan kuma ya dace da lokutan da Allah yake so a yi addu'a a ciki, lokutan karɓan addu'a. Taka mutum ya dage ya lizimci waɗannan lokutan, to zai yi wahala ya zama ya yi Allah bai amsa mai abin da yake nema ba. duk da cewa ba dole ba ne haƙiƙanin abin da kake so Allah ya ba ta. idan Allah yana son bawa ba duk abin da bawan ya roƙa Allah yake ba shi ba saboda Allah ya ce asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum zai yi ku so abu alhalin wannan abin sharri ne gare ku zai kuma yiwu ku ƙi abu alhalin wannan abin da kuke ƙi alkhairi ne gare ku to idan Allah yana son ka sai ka roƙi abin da kake so kuma Allah ya san sharri ne gare ka sai ya kawatar da kai daga wannan abu ya ƙi baka wani kuma sai ya roƙa kawai sai kaga Allah ya bashi wala Allah kuma wannan abin sharri ne gare shi sai Allah ya bashi wannan abin ya zama sanadiyar halakar shi na ka roƙi Allah abin da yake alkhairi da zaɓin Allah shi ya yasa manzon Allah ya ce mutum baya yin addu'a face sai Allah ya bashi ɗayan abubuwa guda uku abu na farko ko dai a ba shi abin da ya roƙa ya roƙi miliyan kaza ko biliyan kaza ko kaza Allah ya ba shi abin da ya roƙa din zai iya yiwuwa ya roƙa Allah ya ba shi. abu na biyu zai iya yi wa ya roƙa abin da ya roƙa ɗin sai Allah ya kautar mai da wani bala'i gwargwadon wannan abin da ya roƙa wani bala'i ne zai same ka gwargwadon wannan abin da kake ta roƙo sai Allah ya ƙi baka maimakon a baka sai a ɗauke maka wannan bala'i. sai ka ji kana cewa ka ta addu'a ka ta addu'a har yanzu to me amfanin kayi addu'a ka roƙi Allah ya baka kuɗi ya baka mota ya baka kaza kuma ya ka kuma an jarrabe ka da ciwo ba za ka iya motsi ba za ka iya tashi ba kana kwance wanne ya fi a baka wa'yan ɗin da ka roƙa ko a ɗauke maka wannan bala'in ka ci gaba da rayuwa a ɗauke maka wannan bala'in ka ci gaba da rayuwa normal rayuwa ya fi maka. to shine abu na biyu da Allah yake ba mutum in yana addu'a abu na uku manzo Allah ya ce ko kuma Allah ya tattala mai ladan addu'a domin addu'ar ibada ce a tattala mai ladan addu'a ranar al'iyama ya ga wani sakamako wanda bai taɓa zato ba ya rasa na menene a ce wannan na addu'o'in da kake yi ne roƙon Allah da kake yi shine sakamakon ka da haka manzo Allah ya ce ba wanda zai yi addu'a sai ya sami ɗayan waɗannan abubuwan guda uku idan addu'a ba ta faɗuwa a banza shi yasa kada mutum ya shagaltu shi ya yi dage shi dai yi mai addu'a yi mai addu'a yi mai addu'a a kai ma ka rinƙa yin addu'a ka rinƙa roƙon Allah kai ma da kanka saboda ka ma kanka waɗannan kofofin da manzon Allah ya yi magana a kai ko da za ka ce wani ya yi maka addu'a ka kyautata ma wani zato to kai kuma kada ka gafala da kanka ya zama baka addu'a gwargwadon yadda kake yawaita addu'a gwargwadon yadda Allah yake ɗauke maka bala'o'i a rayuwarka daban-daban idan bala'i zai iya fuskantar mutum amma ba shi da wani abu na addu'a da za a canza mai da shi da wannan bala'i sai abin ya same shi ka yawaita addu'a ba ƙaramin ibada ba ce ba ƙaramar falala ba ce ka kai ma da kanka ka rinka tashi cikin dare kana yi ka rinka neman lokuta kana keɓancewa da Allah kana nuna buƙatunka a wurin Allah domin duk wanda baya yawan addu'a alama ce ta cewa yana da girman kai yana nuna isa mana bai da tsananin buƙatuwa zuwa ga Allah shi yasa Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku yana cewa ku kira ni ku roƙe ni zan amsa muku sai sai innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke girman kai daga nan bauta bautar a nan shi ne addu'a mana waɗanda suke girman kai ba sa addu'a Allah ce sai da kuluna jahannama dakali za su shiga wutar jahannama a ƙasance Allah kaɗai shi ne da irin wannan falalar in ba ka roƙe shi ba sai ya azamtar da kai amma duk wani da za ka roƙa sai ya kai lokacin da roƙon zai dame shi amma ban da Allah shi dole ka roƙe shi in ka nuna baka da buƙata a wurin Allah to sai Allah ya azabtar da kai daga kada mutum ya tsaya yana mai da hankali ko yaushe shi dai ai mai addu'a ai mai addu'a wala Allah kai din da ka yi addu'a Allah sai ya fi karɓan addu'ar ka sama da kowa domin gwargwadon yadda mutum yake tsananin buƙata da damuwa akan abin da yake nema gwargwadon yadda Allah yake biya mai bukatun shi fiye da wanda bai da wannan damuwa bai da wannan matsalar kawai zai yi addu'a ne Allah ya ba wa na kaza Allah ya warware ma wa na kaza amma kai da kake cikin halin damuwa shine ma'anar amman yujibul mutsarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard shine mai amsa kiran wanda ya shiga cikin halin tsatsanika wanda zai taya ta addu'a yana cikin halin ƙaƙanika ne kai ne kake cikin halin istira cikin tashin hankali da buƙata to kai ne ka fi cancanta Allah ya karɓa addu'arka illa kawai mutum ya kiyaye abubuwan da sabubba na karɓan addu'a shine mutum ya guji cin haramun yana daga cikin mafiya girman ayyuka wayanda suke sa ma mutum katanga tsakanin shi da karɓuwa addu'a a wurin Allah inda mutum zai rinka cin haramun to Allah ba zai karɓa addu'ar shi ba ina mutum ya yi iyakar ƙoƙari ya kiyaye ya ga cewa yana cin halal a lokacin da zai roƙi Allah cin halal yana cikin manya-manyan sababba da suke sa Allah ya karɓa addu'ar bawa shi yasa a wancan hadisin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake bada labarin wani mutum thumma zakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbi ya rabb ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فيما ذا الله يتي فأنا يستجاب له ذا الله يبادى wani labari gashi ash wani mutum gashi ash'asa azbara dukun dukun ya yayi kura ba wani mutum na a zo a gani ba bana yana cikin halin talauci da rashi wanda alama sai daga cikin sabubba ne daga cikin sabubban da suke sa a karɓa addu'ar mutum sannan kuma ya tu'ilu safar ya yi tafiya mai tsawo wanda yana daga cikin sabubban karɓan addu'a Wanda ba a mayar da ita shine addu'ar matafi ya cika sharaɗi biyu na karɓar addu'a yutilu safar sannan ya muddu ya daihi ila sama ya ɗaga hannu sama a lokacin da zai yi addu'a wanda ɗaga hannu sama lokacin addu'a yana cikin sabubban karɓar addu'a yayi na uku kenan sannan yana kiran Allah da sunayen Allah ya rabbi ya rabbi wanda shine sunan da duk annabawa in za su roƙi Allah a Qur'ani za ka ga da wannan sunan suke amfani rabb ربنا آتنا في الدنيا حسنة رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب اغفر لي ولأخي هكا وانا سننا الرب النباوة سكي أنفاني دشي القرآن إن ذا سكرا الله to haka shi ma yake kiran ya rabbi ya rab, ya Allah ya Allah sai manzon Allah ya ce fa anna yustajabu lahu ta yaya ma za a amsa ma irin wannan mutum addu'a duk da waɗannan sifofin da karban addu'a da ya tara aka ce ta za a karɓa mai addu'a sai manzon Allah ya faɗi sababin wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram abincin shi da abin shan shi dan haram ne duk sababban da zai tara na karban addu'a ta yara a karban mai addu'a wa ghuziya bil haram kai an ma shayar da shi tunda aya taso ma da haram ake shayar da shi to ta yaya zai yi addu'a a karba kenan mutum yana so ya samu addu'a karɓaɗɗiya to ya tsarkake abincin shi da abin shan shi in kana so ka roƙi Allah ka tsaya ka nemi halal tsantsa ka ci halal tsantsa a wannan hudu sannan ka zauna ka fuskanci Allah da addu'a za ka gane irin falalar Allah subhanahu wa Ta'ala, da kuma baiwar Allah a wurin karɓar addu'a. Za ka muna fata Allah maɗaukacin sarki ya biya ma duk wani mai bukata bukatar shi ta alkhairi wayanda suke fama da matsaloli na rayuwa Allah ya yi musu Allah kuma ya kiyaye kasar mu ya zaunar da mu lafiya ya warware mana duk wani kulle-kulle da yake fuskantar wannan kasar da sauran kasashen musulmi gaba daya da duk wasu fitintunu da suke fuskantar al'umma Allah madaukakin sarki ya kare mu ya kare addinin mu da 'yan uwan mu a ko ina suke a duniya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 ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون har yau منا ننأكم nan akan da muke magana a kanta tun daga farko ke magana akan istar bani isra'il da kuma yadda bautarsu da Allah subhanahu wata'ala take kasancewa ta hanyar kangare ma Allah da kuma saba ma dokokin Allah subhanahu Ta'ala da yin abin da suka ga dama da annabawan Allah subhanahu Ta'ala. bayan a baya Allah maɗaukacin sarki yayi bayani dangane da abin da ya shafi da'awa da bani Isra'ila suka yi, na cewa su suna imani ne da abin da Allah ya saukar musu na attaura wadda annabi Musa ya zo musu da ita, da ta duk wani abu ba wannan ba, ba za su yi imani da shi ba sun kafarce mishi. To mun ji irin martanin da Allah yake mayar musu akan wannan gabar. dangane da wannan maganar da suka faɗa tun daga abin da ya faɗa a cikin ayar cewa huwal haqqu shi ma wannan abin da Allah ya aiko manzon Allah da shi gaskiya ne ma'ana in dai da gaske gaskiya kuke nema kuka karɓi waccan gaskiyar ta wurin annabi Musa to dole ku karɓi wannan gaskiyar ta wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kuma sun tabbatar da na wurin annabi Musa gaskiya ne na wurin annabi Muhammad ne ba gaskiya ba shi yasa ba ku karɓa ba to ku auna tsakaninsu domin musaddiqan a ma'ahum wancan ɗin yana gaskata wannan a auna a gani za a tabbatar da cewa lallai shi ma gaskiya ne duka wannan raddi ne ake musu na cewa sun yi imani da wancan kuma sun kafirce ma wannan sannan aka yi musu raddi na uku sai qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin inda gaske ne kun yi imani da at a dauka ma an yadda ba ku yi imani da wannan qur'anin ba ko attaura kawai kuka rike to me yasa kuka kashe annabawan Allah in dai da gaske kun yi imani da attaura a attauran ne aka ce a kashe su ko kuwa daga ina kuka samu kashe annabawan Allah idan a taura ne qul fa'tu bit taurati fatluha in kuntum sadiqin a dauko a taura a karanta inda aka ce a kashe annabawan Allah idan ba a taura bane ku ne da kanku kuka kirkira kuka kashe su Su ya nuna ƙarya kuke yi da kuka ce nu'minu bima unzila alaina mun yi imani da abin da aka saukar mana idan ƙarya ne ba ku yi imanin ba ina a cikin wannan ayar mun ji hujjoji guda uku wanda Allah ya kafa musu akan cewa abin da suka faɗa ɗin ƙarya ne to har ila yau sai aka ci gaba da kawo musu wata hujjar daban bayan waɗancan hujjojin sun gabata kamar ka ce da suka faɗi wancan bayanin suka yi waccan maganar da aka ce falima an biya Allah min qablu in kuntum mu'minin me yasa kuke kashe annabawan Allah in dai daga gaske ku muminai ne kamar sun ba da amsa ne sun ce ai mu ba mu san annabawa ba ne ba mu yadda da cewa annabawa ba ne shi yasa muka ki yadda da su shi yasa muka kashe su kamar wannan amsa za ta iya zuwa ko akan cewa ai mun kashe su ba wai don annabawa muka kashe ba mun kashe su ne mun yi imani da su mun iyadda da su saboda ai ba ma mu yadda annabawa ba ne shi ne amsarsu da za ta iya fitowa daga wurin su a ƙaddara irin wannan amsar sai Allah ya zo ya rushe wannan amsar ita ma ya ce wala qad ja'akun Musa bil bayyinati haƙiƙa annabi Musa ya zo muku da hujjoji bayyanannun hujjoji sun matakattumul ijla min ba'dihi amma bayan annabi Musa sai kuka riƙi ɗan maraƙi, kuka koma kuna bauta mai wa antum zalimun alhalin kuna azzalimai ta hanyar bautan wani wanda ba Allah ba menene fuskar raddi a cikin wannan ayar da aka yi musu akan waccan magana suna iya cewa sun kashe su ba don sun yadda annabawa ba ne to ga annabin da kuka yadda da shi ja'akum Musa bil bayyinat annabi Musa ya zo muku da hujjoji bayyanannu wanda ba ku iya inkari ba kun ni wuya kun yadda kun tabbatar cewa annabin Allah ne kun yadda da cewa gaskiya ne abin da ya zo da shi sako ne daga wurin Allah to shi ma da kuka yadda da shi kuka yi imani da shi me ya kamata ku yi ku bi duk abin da ya zo da shi abin da a yi a yi abin da ce a bari a bari Saƙon da ya zo da shi mafi girma shine tauhidi da kaɗai ta Allah cewa Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya duk wannan shine saƙon da Annabi Musa ya zo da shi amma duk da haka kun yarda da annabi ne ya zo muku da hujjojin da za su hana ma wani a cikinku ya iya inkari domin Allah ya ba annabi Musa albayyinat mu'jizoji masu yawan gaske wanda ba a ba da yawa daga cikin annabawa ba Allah ya ba shi mu'jiza ta sanda fa alqa asahu fa idha hiya su'banun mubin ya jefar da sanda ta zama maciji katan maciji wa naza yadahu fa idha hiya baydha'u lin-nadhiri ya sa hannun shi a hammata shi ya fito da shi hannun ya zama kamar fitila yana haske ba tare da an kunna wata fitila ba duka wannan yana cikin mu'jizoji da annabi Musa ya zo musu da shi ya sa sanda ya daki ruwa ruwan ya tsage biyu fanfalaka fakana kullu firqin kasawdil azim a wani wurin ma Allah ya ce ya basal ƙasa ce busasshiya kawai aka gani yanzu yanzu ruwa ya tsage me ya kamata a gani a wurin shaɓo wanda da ƙyar za a iya a rinka wucewa ana matsalewa amma sai aka mai da ita ya na ta kafu darakan wala tafsha busasshiyar ƙasa tana da ƙura ba a jin tsoron nutsewa ba a jin tsoron komai aka ci gaba da tafiya a kanta duka wannan yana cikin mu'jizoji da annabi Musa ya zo musu da ita sannan ya zo da mu'ujiza ta dutse da ruwan sha wa kullum zurib bi afakal hajar husna min husnata asharata aina ka daki dutsen nan da sandarka sai ga idanun ruwa guda goma sha biyu suna fulfula daga jikin dutse adadin kabilun bani isra'ila gaba ɗaya qad alima kullu unasin mashrabahu kowace kabila a ce ga naku nan ga famfon ku nan wannan ga naku wannan ga naku duka mu'jizozi da annabi da annabi Musa ya zo musu da shi sannan haka suka tafi cikin daji Allah madaukakin sarki ya ce wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna was salwa ba gida ba rufi ba komai amma haka Allah ya sa girgije yake bin su duk inda suke yana musu inuwa saboda kada ya zama tsawon rayuwarsu a cikin rana suke ya kai musu rumfa amma rumfar ta ne ta girgije take bin sannan wa nazzalna alaikumul manna wassalwa abinci gashi nan Allah yake saukar musu da almannu da salwa kamar yadda ya gabata a baya sai dai su ci kawai su sha su koshi ga ruwa nan a dutse yana fulfula su sha ga abinci nan su ci shi yasa Allah da ya kawo wannan sai ya ce kulu mimma razaqakumullah ku ci daga abin da Allah ya azurta ku da shi arziki ne daga Allah duka wannan yana cikin wala qad ja'akum Musa bil bayyinat haqiqa annabi Musa zo muku da hujjoji da mu'jizoji bayyanannu haka kuma a cikin garin lokacin da suka saba a Allah Allah ya ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal ummana, wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat haka Allah ya saukar musu da ambaliyar ruwa mutanen fir'auna da bani isra'il Allah ya jarrabe su da ambaliya wal jarad haka Allah ya jarrabe su da annobar fari wal haka Allah ya jarrabe su da annobar ƙwarƙwata ta hana su sakat gaba ɗaya wadda a haka aka yi annobar kwaɗi ita ma ta zo musu ya zama duk inda kake kwaɗi ne kawai duk abin da ka aje kwaɗi sun cika shi cika rasa yadda za su yi da wannan bala'in Waddama haka aka yi jini shi ma duk abin da ka aje tana zuwa sai ka ga jini ya zama jini sai da suka dawo wurin annabi Musa suka risina suka nemi ya Musa du'ulana rabbaka bima ahida inda la in kashafta anna ar-rijza lanu'minanna bik wa lanursilanna ma'aka bani isra'il mutanen fir'auna suka zo suka nemi agaji a wurin annabi Musa ka roƙi ubangijinka ya yaye mana wannan bala'in da yake damu in aka yaye mana wannan bala'in za mu imani da kai wala nursilanna ma aka bani isra'il sannan za mu sake ɗan uwanka bani isra'il za mu sake su daga wannan bautar za mu sake su mu ƴanta suka tafi da kayanka Shi ne abin da suka nema a wurin annabin Musa annabi Musa ya yi addu'a ya roƙi Allah Allah ya yaya wannan bala'in amma duk da haka ba su cika wannan alkawarin da suka yi wa annabin Musa ba duka waɗannan ayoyi ne bayyana bayyanannin ayoyi da annabin Musa ya zo da shi wanda dole ka yadda annabi ne dole ka yadda Allah ne ya aiko shi Data in Allah zai yi magana sai ya tuna musu waɗannan ayoyin na Allah. Wala qad akun Musa bil bayyana, annabi Musa zo muku da ayoyi bayyanannu, wanda ba su da iyaka daban-daban. Ku shiga nan ku sai annabi Musa a roƙa mana Allah, annabi Musa a yi kaza, haka ya dinga yi yana fama da mutane. Kuma ya yi ɗin abin da aka ce in an yi za a yi ba za a yi ba. haka ya ci gaba da haƙuri yana tafiya da su to duk sun yadda sun aminta babu mai shakka a cikinsu cewa annabi musa annabin allah ne babu mai shakka a cikinsu cewa a taura littafin allah ne amma duk da haka sun mattakartumul ijila min ba'adi. duk da haka kuka zo kuka riƙi ɗan maraƙi bayan annabi musa ɗin ana nufin min ba'dihi bayan annabi Musa ba ana nufin bayan mutuwar annabi Musa ba ana nufin bayan tafiyar annabi Musa zuwa wurin ganawa da Allah kamar yadda Allah ya ba mu labari wa kaza qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu kuwa mutanen annabi Musa sun tattara kayan ƙawarsu. sun zo sun ƙera ɗan maraƙi suka riƙe shi bayan tafiyar annabi Musa da ya tafi ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan lokacin gwargwadon kwana arba'in annabi Musa ya rabu da su, amma a cikin wannan lokacin suka koma suna bauta ma ɗan maraƙi. Shi ne wa wa'adina Musa salasila lailatan wa atmamnaha bi ashirin fatamma miqatu rabbih arba'ina laila. a cikin wannan kwanakin guda arba'in a nan suka aje bautar Allah suka koma bautar ɗan maraƙi daga tafiyar annabi Musa. To menene wajahin hujja a nan? In kun ce waɗancan muna musu abin da muke musu ne, saboda ba mu yadda su annabawa ba ne. To wannan annabin da ya zo muku da hujjoji da dalilai, kuka yadda annabi ne, kuma daga matsawar shi kuka koma kuna bauta ma wani Allah shi kuma me ya faru shi ma ba ku yadda annabi ba ne shi ya sa kuka yi haka ko ko a'a kun yadda annabi ne kan gare ma annabawa ne kawai ya sa kuka yi dole ɗayan biyu kenan za su bayar ko su ce shi ma dan ba mu yadda annabi ba ne shi ya sa muka aje abin da ya zo mana da shi na bautar Allah kaɗai muka ɗauki bautar ɗan maraƙi ko kuma su ce a'a mun yadda annabi ne amma kuma duk da haka muka yi wancan aikin muka saba mai sai zama kenan ashe wannan ba bakon al'amari ba ne don kun saba mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku zo ku ce wai nu'minu bima unzila alaina mun yi imani da namu ne da aka saukar mana kawai ashe ƙarya kuke yi fakewa da shi kawai kuka yi domin shi ma nakon da aka aiko muku ga yadda kuka yi da shi yana ba da baya kuka koma kuna bauta ma wani Allah ba wai ma ku yi saƙo ko ku yi zunubi ba shirka tsantsa kuka ɗauko kuna yi ma Allah kuna bauta ma wani Allah a matsayin abin bauta akwai lalacewa da ta kai wannan lalacewan ne a ce annabinku ya zo ya gama karantar da ku ya gama tsora ku akan littafin Allah amma da ya ba ku ɗan dama kaɗan ya tafi maimakon a ce kun lalace yanzu saƙo kuke yi da zunubi da ayyukan fasikanci sai kuka ɗauko ƙarshe kuka faro daga ƙarshe ƙololuwa shine me shine shirka da Allah maimakon ku faro daga ayyuka na zunubi ƙanana ƙanana sai kuka ɗauki gunki kuna bauta ma gunki a matsayinku na bani Isra'il jikokin annabawa zuriyar annabawa gaba ɗaya amma ku aje Allah ku bauta ma gunki dan haka fakewa da za ku yi rinka cewa nu'minu ma unzila alaina mu ai muna riƙe iya abin da aka saukar mana ne to wannan magana ƙarya kuke yi ba da gaske kuke yi ba inda da gaske kuke yi da ba ku yi ma annabi Musa wannan abin da kuka yi mai ba inda wanda aka saukar muku ma ga yadda kuka yi to wanda ba shi ba shi ya fi cancanta kenan ku yi mai haka Shi ne ma'anar raddin da aka yi musu a cikin wannan ayar sun matakattumul ijla min ba'dihi sannan kuka riƙi kuka ɗauki ɗan baraki bayan tafiyar annabi Musa wa antum zalimun alhalin kuna azzalimai wannan shine hakikanin zalunci yasa Allah ya ce inna shirka la zulmun azim lallai shirka babban zalunci ne Daka anan Allah ya kira su da suna wa antum zalimun kuna azzalimai ba wanda yake azzalimi kamar mai shirka da Allah duk wani zalunci ƙasa da shirka yake domin zalunci ne sanya abu ba a wurin da ya dace da shi ba ne ma'anar zalunci ka ɗauki bauta ka sa ka a wani wanda ba Allah ba to zalunci na ƙarshe kenan sannan sauran nau'o'in zalunci na ƙasa su biyo baya a nan Allah ya sifanta su da cewa lallai azzalumai ne su babban zalunci kenan ake magana ne shirka wannan ayar yana daga cikin darussan da za mu koya a cikinta ne saurin canzawar mutane a aƙida saurin canzawar aƙidar mutane mu duba yadda bani isra'ila suke a cikin kwana arba'in suka koma suna bauta mugunki gunki wanda suka yi tsawon shekaru tare da annabin Allah ana yawo da su ana zirga-zirga aka je aka kwato su daga hannun azzalumai daga hannun fir'auna da mutanen shi aka zo aka tseratar da su daga ruwa aka zo aka nitsar da fir'aunan da mutanen shi a cikin ruwa duk saboda su sannan aka ci gaba da tafiya da su tare da annabin ya je ya karɓo saƙon Allah ya zo ya faɗa musu suna ji kuma sun yarda annabi ne amma a cikin kwana arba'in suka koma suna bautar gunki wanda zai nuna mana saurin canzawar mutane a babin aƙida yasa ba abin da ya fi komai mahimmanci mutum ya rinka bibiyar shi a rayuwar shi yaushe irin aƙidar shi yasa duk wanda ya san Allah to ya fi kowa tsoro akan harkar aƙidar shi annabi ibrahim alaihi salam shine shugaban hunafa amma sai zo yana addu'a yana roƙon Allah cewa wajunubni wa bani ya anna Abdul asnam ya Allah ina roƙonka ka tseratar da ni ka tseratar da ‘ya'yana, Allah ka sa kada mu bauta ma gumaka. Akwai wanda yake zaton annabi Ibrahim zai yi bautar gumaka? wanda rayuwar shi gaba ɗaya ya tsarar da ita akan yaƙi da gumakan da rushe gumakan a zo a ce za a kashe shi saboda gumakan a jefa shi a wuta saboda kashe saboda rusa gumaka amma yanzu ya zo yana roƙon Allah Allah ka tsare ni daga bautar gumaka a daidai lokacin da za ka iya samun wani a tsawon rayuwar shi bai taɓa tashi ya roƙi Allah Allah ya tsare shi daga shirka ba yana jin kawai shi ai musulmi ne ai shi tun da Ahlus sunna ne magana ta tsari magana ba ta tsari ba sai lokacin da aka zare ranka daga cikin jikinka in dai kana numfashi to ba da aminci daga zamewa daga hanya Daka kana buƙatar roƙon Allah musamman idan kana gani irin wannan zamiyar cikin sauri da take samun al'umma irin wannan wadda ta rayu da annabi ballantana kai dan kana tare da wani malaminka ko wani shehinka ko wani da kake ganin wana-wana ne wannan ba zai hana ka ka iya zamewa daga hanya madaidaiciya ba idan wayanda suke tare da annabi su kwana su tashi da shi sun samu zaniya to wanda ba shi wanda ba su ba shi ya fi cancanta ya sa ma shi irin wannan tsoron data ayar tana nuna mana saurin zaniya da mutane suke yi akan aƙida su faɗa zuwa ga wani abu wanda ba shi ba data dole mutum ya rinka rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab Daka wannan shine rajin da Allah maɗaukacin sarki ya mayar ma bani Isra'il dangane da wannan matsalar. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين نعم الله مدوكتين سركية وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أنا وأنا آية تاغبات أتنبايا فآية ستين دقوق إرن ونن شجن فإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون sai kuma a nan aka sake zuwa aka sake maimaita wannan ayar Allah ce ku tuna lokacin da Allah ya ɗauki alkawari da ku shi wannan maganar za ta iya yiwuwa ana magana ne akan su waɗancan bani Isra'il ɗin na annabi Musa ko kuma waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana danganta abin zuwa gare su saboda abin an yi da iyayensu ne abin da aka yi da iyayensu da kakanninsu to za a iya dangantawa zuwa gare shi kamar yadda dai ayoyin suke tafiya muna gani wasu ayoyin kai tsaye su yi magana da waɗannan Yahudawa na zamanin manzon Allah waɗansu kuma su koma suna magana da waɗancan kakannin nasu magana da kakanninsu kamar magana da su ne ana tuna musu abubuwan da suka faru da iyayensu da kakanninsu kuma su ma sun yadda da wannan abu sun yi ikirari a kai Allah ya ce mun ɗauki alkawari da ku kamar yadda ya gabata a wancan na ayoyin na baya wa ana sauƙa kuma sur sannan muka tsora dutse a kanku saboda tabbatar da alkawarin Allah ya ɗauki dutse aka kawo dutsen kansu cewa ku ya ɗauki alkawari ku yadda ko a sako muku dutsen ya faɗo kanku gaba ɗaya ya kashe ku Shi ne faɗin Allah maɗaukakin sarki wa izna taqala al-jabala ta annahu gullatun, wa dhannu annahu waqi'un bihim aka ɗauko dutse aka sa a saman su ƙaton dutse wanda ba wanda zai iya ma fita daga ciki sai suka ga dutsen gashi nan kamar wata inuwa sai a kansu ta lullube su aka ce musu to ku riƙe abin da Allah ya ba ku da ƙarfi a riƙe wannan littafin na Allah da ƙarfi Allah ya ce wa zannu annahu waqi'un bihim suka yi zaton suka sami yaƙini ta wannan dutsen fa faɗo musu zai yi in ba su ka ɗauki wannan alƙawarin ba za a halakar da su gaba ɗaya da aka suka ɗauki alƙawari ga alƙawari na baki tare da ƙarfafawa sun ga halata da azaba cewa lallai ne a riƙa wannan alƙawarin in ba haka ba azabar Allah ta sauka kuma suka yadda suka ɗauki wannan alƙawarin Allah ya ce alƙawarin da ya mutu shine a ma na kumbi kowa ku riƙe wannan abin da muka baku na shari'a ku riƙe shi da ƙarfi ba riko na sakwa-sakwa ba ba wasa a rukon da za ku yi ma Allah ku riƙe shi da ƙarfi wasu kuma ku saurari abin da ake faɗa mu ƙwaro sai suka ce na mun ji mun saurara amma na, amma mun saƙa ba za mu yi ba hmm. mun ji ɗin amma ba za mu yi ba وأشربوا في قلوبهم العزل بكفرهم ألا يتي أن توسى مسو شنوان ننتمر إن أتكن زوتي يستسبو لكافر تندسيرش هل ينزو زوتي يستسنا ننتع ألا أدوان ننتمر إن دسكبو تاما كيني وأشربوا في قلوبهم العزل وأشرب في وأشربوا في قلوبهم حب الإزل كينا an cuta musu son wannan ɗan maraƙin zuciyarsu ta sha ƙauna ta ɗan maraƙin kamar sha suka yi na son ɗan maraƙin a cikin zuciyarsu saboda kafircinsu ya Allah ce ce musu bi sana ya amurukum bihi imaninku. tir da abinda wannan imanin naku yake umartarku ku da shi wani imani ake nufi a nan da suke da shi a can da suka ce mu'minu bima unzila alaina har yanzu akan ta ake raddi har yanzu Allah bai kale su ba sun ce mun yi imani da abin da aka saukar mana na attaura to Allah ya ce wannan abin da kuka yi kuka ce sami'na wa asaina shi ma yana cikin attauran ne Allah ne ya saukar da shi ku faɗa haka kun ji kun saba duk yana cikin imani da attaura to don yana cikin imani da attaura tir da abin da wancan imanin naku yake umarta ku da shi wancan imanin naku in dai da gaske ne kuna da imani da attaura to bi sama ya amurkum bihi imaninku. tir da abin da wancan imanin naku yake umarta ku da shi sai Allah yake in kuntum mu'minin in da gaske ku mu'minai ne kenan an nuna ne ana shakka akan imanin nasu in imanin ne yake umartar ku da wannan totar da imanin kenan ba imanin bane yake umartar ku da shi shi yasa aka kawo shakka akan imanin aka ce in kuntum mu'minina in dai da gaske kun kasance masu imani ne a an maimaita wannan kissar saboda ƙarin da aka samu a cikinta wadda babu a waccan da ta wuce a baya a can ba a baya babu ƙalu sami'na wa asaina khudhu ma kun bi wasu wadhkuru ma fihi la'allakum tattaquna aka ce summa wallaito. kawai dai kun kau da kai kun ƙi yin abin da aka ce ayi amma anan sai Allah ya ce qalu sami'na wa asaina mun ji kuma mun saba Inan mun ji ɗin amma ba za yi ba ne abin da kalmar take nufi ne ƙarin da aka samu a nan shi sa aka sake maimaita kissa domin duk abin da kaga an maimaita a ƙur'ani ba abin da ake maimaita shi a banza sai ka samu akwai wani abu wanda ya sa aka maimaita shi akwai wani abu a can wanda babu a nan ko kuma akwai wani abu a nan wanda babu a can ko akwai wata munasaba a nan wadda ita take lizimta a maimaita abin wadda a can kuma wata munasaba ce daban wadda ta sa aka kawo abu da ta an maimaita saboda wannan munasabar jin cewa akwai wani abu da aka ƙara a nan wadda a can ba a ambata ba sannan da aka ce wasma'u ku riƙe abin da aka saukar muku na littafi kuma ku saurara ku saurari abin da ake faɗa muku wani irin saurari ake nufi a nan da aka ce a saurara ma'anar sauraro a nan shi ne wa a ku yi ɗa'a a sam'u a nan ana nufin abba'a domin sauraro na kunne daban sauraro kuma na ɗa'a da amsar abin da aka saurara daban kuma kowanne za a ce musu sauraro a larabci amma a nan a ayar siyakin ayar yana nuni akan sauraro ne da ake nufi na ɗa'a da kuma karɓar abin da ake faɗa musu shi yasa aka ce ku zo ma atainakum bi wasu mahu ku yi sauraro kamar yadda ake cewa a sallah a ce sami Allahu liman hamidahu Allah yana ji ji ake magana mana ajaba Allahu man da'a Allah yana amsa wanda ya kira shi as-sam'u anan as-sam'u atan ana nufin al-ijaba amsawar Allah da ba dukan an ce as-sam'u ake nufin ji kawai na fatar kunna ba shi yasa a lahira an aka tayar da aka sa kafirai a wuta daga cikin abin da za su faɗa za su rinka cewa wa ƙaru laukunna nasma'u aw na'qilu inda muna ji ko muna da hankali wani irin ji ake dama kurame ne su a duniya suna ji amma wani ji suke nufi ji na ɗa'a da biyayya sauraro na ɗa'a da biyayya to shine anan aka ce musu wasma'u su saurara kuma na ku ji abin da aka faɗa ku yi aiki da shi ku yi ɗa'a da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo muku da shi sai suka ce sami'na mun ji wa asaina kuma mun saba shin wannan kalmar sun faɗe ta ne da bakinsa haka to mun ji kuma ba za mu yi ba ko ko sun faɗa ne a aikace domin magana ana haka ko magana a ce wane ya ce kaza da sifa biyu ko dai lisanul hal ko kuma lisanul maqal mana yanayin shi ne ya nuna amsar da ya bayar ko kuma ya zama bakin shi ne ya furta amsar shi ne lisanul maqal to anan da suka ce sami'na wa asaina lisanul hal ne suka yi amfani da shi ko lisanul maqal na magana suka yi amfani da shi malaman tafsiri sun yi maganganu akan wannan gabar wasu suka ce a'a wannan lisanul hal mana aikin su ne ya nuna sun ji din kuma sun yin aiki da abin da aka ce su saurara su yi aiki da shi shine ma'anar sami'na wa a aikata ne suka nuna haka waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a wannan faɗa ce ta baki sami'na wa asaina mun ji kuma ba za ni ba suka ce wannan ƙaramin al'amari ne daga cikin tsageranci na bani isra'il duk waɗannan kistocin da muka karanta a baya ai wannan ƙarami ne daga cikin nau'in tsagerancinsu don su ce sami'na wa asaina a baya fa mun ji yanda suka yi da annabi Musa da yazo suka zo suka roƙe shi an kashe mana rai muna so a bayyana mana waye kashe ne annabi Musa ya ce suka ce ka roƙan mana Allah ya bayyana mana waye yayi wannan aiki sai annabi Musa ya ce inna Allah ya'murukum an tadbahu baqara Allah yana umarta ku ku je ku yanka saniya cewa suka yi fayar roƙi Allah ko kuma sun san Allah zai roƙa kuma sun san Allah ya roƙa ya faɗa mai abin da za a yi kuma ya faɗa musu ya ce inna Allah ya amurkum Allah ya umarci ku ya ce ga abin da za a yi amma me suka faɗa ma annabin Musa a tattafi huzwa izgili za ka yi mana kuma to wanda suka faɗa mai wannan dan ya zo musu da sako su ce sami'na wa asaina wani babban al'amari ne wannan ba babban al'amari bane a bisa su da halin su da irin yadda suke mu'amalantar annabawan Allah daga da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan an sun faɗa ne da lisanul maqal da bakinsu suka faɗa. Shi yasa al-Razi a cikin tafsirin shi yake cewa a bashi akan asali idan aka faɗar sami'na wa asaina asali yana nuni akan cewa sun faɗa da baki kuma ba a kauce ma asali sai da wani dalili mai ƙarfi wanda zai sa a sauka daga asali menene dalilin da zai sa a sauka daga asali wanda suke ganin lisanun hal ne saboda suna ganin girman abin ya za a faɗa ma annabin Allah irin wannan to amma kuma idan aka kalli waɗanda suka faɗa abin sai a za a yi ba abin mamaki ba ne su faɗa ma annabin Allah wannan abu da haka suka bashi kan cewa da bakinsu ne suka faɗa suka furta suka ce sami'na wa asaina da haka Allah ya faɗi daga cikin dalilan ma da suka sa suka tsara kangarewa ɗin? saboda ushribu fi qulubihim al'ijla bi kufrihim an tusa musu shan wannan dan barakin da suka bauta ma a cikin zuciyarsu saboda kafircin da suke da shi sai aka yi amfani da wa ushribu mana an shayar da zuciyarsu san wannan dan barakin me yasa ba a ce an ciyar da zuciyarsu ba aka ce an shayar da zuciyarsu suka ce an yi amfani da shayarwa ne saboda ruwa shine in an sha yake shiga duka jijiyoyin jikin mutum saɓanin abinci shi kusanci yake yi da cikin jikin mutum amma ruwa shi kai tsaye yake shiga ya bi jini ya ratsa cikin jikin ɗan adam kowace jijiya sai aka kamanta yadda wannan ɗan maraƙin ya shiga zuciyarsu da kamar yadda ruwa yake shiga cikin jijiyoyin ɗan adam ko'ina ya sa aka yi amfani da wa ushiribu fi ƙulubihimul ijila bi kufuri ba sai an ciyar da su san ɗan maraƙi ba ya ka ce an shayar da su saboda a nuna cewa ya shiga ko'ina a cikin zuciyarsu ba inda bai shiga ba wannan abin shi ya mamaye zuciyar ya sa kafirci da kangare ma Allah ya samu zama a cikin zuciyar sai Allah ya ce kulbi bi isa ma ya kun bihi da abin da wannan imanin naku yake umartar ku da shi wancan imanin da kuke raya cewa nu'minu bima unzila alaina to wannan imanin in dai da gaske imani ne to da abin da yake umarni da shi imanin da zai sa a bauta ma ɗan maraƙi imanin da zai sa a bauta ma wani Allah imanin da zai sa Allah ya ce a yi a ce ba za a yi ba to da wannan umarnin na irin wannan imanin sai aka yi ishara akan cewa imanin gaske baya umarni da saɓan Allah in dai imani na gaske ne to zai umarni da bin Allah ne to shi irin wancan imanin naku ba imanin gaske ne tur da irin wannan imanin wanda yake umarni da saɓan Allah Ke sa aka ce in kuntum mu'minin in dai da gaske ko mu'minai ne saboda a nuna shakka akan cewa imanin nasu fa ba na gaske ne? dan da na gaske ne da za su da Allah da na gaske ne da za su yi ɗa'a ga manzannin Allah da na gaske ne da sun zama mutanen kwarai salihan bayi wa ma imanin ba na gaske bane wani imani ne ba suke da'awar suna da shi shi ne yake umarta su da miyagun ayyuka totir da irin wannan mummunan imanin da yake umarni da munanan ayyuka da munanan halaye ayar tana ɗauke da darussa masu yawa da kuma tatbiqat na aiki da ya faru da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi dangane da abin da ya faru a cikin ayar in Allah maɗaukacin sarki ya kai mu darasi mai zuwa za mu ji kaɗan daga cikin fa'idojin da suke ciki sannan mu tashi a kan aya ta gaba insha Allah ta'ala muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada gaba ɗaya wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah maɗaukacin sarki ya sanya alƙur'ani ya zama abinda zai raya zukatanmu ya haɓaka mu ya kuma saman mana hanya matsi sauƙi wadda za ta kai mu zuwa aljannar Allah subhanahu wa ta’ala. Allahumma ina nas’aluka al-huda wa tuƙa wal al’afafa wa al-gina, fi rahmatika ya arhamar rahimi, rabbana atina fi hasana wa fi al’akirati hasana wa fina azaban na. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.